annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo abdullahi dan jabir ya ce mu ba mu san shi ba kuma muna dawa ta buka grup grup muka yi waɗansu ana zafin rana waɗansu goma sha biyu waɗansu su goma waɗansu su sha biyar suka ce mun yi tawaga tawaga tawaga haka to muna dawa buka sai wani mutum ya fito wani mutum daga zuwan shi sai ya ganmu sai ya gaishe mu bayan ya gaishe mu sai ya ce yana so ina ina annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tambaye mu jabir shi ke wannan bayani jabir bin abdullah sai ya ce to da ya tambaye mu ina manzan allah yake sai abokanan tafiya na sai suka yi gaba sai suka yi gefe sai suka bar ni da shi sai ya ce sai na ce mishi to ya ce in nuna mishi manzan Allah sai kawai ina ɗaga kaina haka ya ce sai na ga manzan Allah a kan raƙuma ja wato jan raƙuma sai na ga manzan Allah yana zuwa ga tawagan mutane hagu da dama kuma manzan Allah yana kare rana haka da mayafinsa ta fiskansa haka saboda kun san saudiya sahara ce kuma ga zafin rana saboda haka kun san zafin ranar saudiya ba sai na faɗa ba manzan allah yana kare eh, eh, zafin rana haka yana karewa amma ga mutane dandazon mutane a hagu da dama gaba da baya manzon allah na tsakiya yana kan jan raƙuma sai na ce mishi ai ga manzan allah can ya ce sai muka tafi da wannan ina bi in ga me zai faru sai ya je yana zuwa sai kama akalan raƙuman manzan Allah sallallahu sallam jan ɗin sai ya saukar da ita ma'ana da ya kama wato sai raƙuman sai ta kwanta sai manzan Allah ya sauka da ya sauƙa sai ma manzan Allah sallama to bayan ya ma manzan Allah sallama sai ce ma manzan Allah a kamini izini ina so zan maka tambaya tambaya kuma tambaya daga biyu ko zuwa biyu ma'ana ko ya ƙetare biyu sai manzon Allah ya ce tambaye ni dukkan abin da kake so ka tambaye ni sai wannan mutumin ya ce to duka cikinmu dai in ji jabir ya ce mu ba mu san shi ba sai ya ce ma manzon Allah zan maka tambaya tambayan nan babu wanda ya san wannan tambayan daga wanda aka tambaya sai wanda yake tambayan wanda yake tambayan in kuma ɗaya baya nan ɗaya ne ya san amsan tambayan amma manzan Allah ya gane wane ne shi saboda shi kenan sai ya ce ma manzon Allah tambayan da zan maka tambayan farko kenan da ya ma manzan Allah sai ya ce yaya ake yi yaya ruwan mani namiji yake sai ya ce ruwan mani namiji wato mai kauri ne fari ne sai sake tambayan sai ya ce manzo Allah sadakata Ya ce yaya ruwan mace mani ta yake sai ce wato yellow ne kuma light ne wato kamar ruwa ne sai ce sai ce manzo Allah sadakata kuna ji ko tambaya na biyu sai sake tambayar manzon Allah Ya ce to yaya baccin wai shin annabawan nan yaya suna bacci ko yaya tambayin da nake so ka bani amsa sai manzon Allah sallallahu ya ce annabawa suna bacci ta ido amma zuciyarsu a buɗe duk haka baccin annabawa yake kuna ji sai ce manzon Allah sadakata nawa biyu dai amsa sai sake ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to manzon Allah a cikin halittan maniyin nan da na mace da namiji yaya ake yi ɗa ya yi kama da uwa ko da ubansa sai ce duk wanda ya fara sauka daga cikin wannan maniyin to nashi in uwan ne fara ko baban ne fara to zai yi kama da shi sai ce sadakata